ذلك لأن الأمور تدهورت والأوضاع ازدادت سوءا على سوءها في جميع المجالات بلا استثناء فالواجب عليهم النظر في هذه الأمور فيقدمون الأهم فالأهم فنحن نشير إشارة خاطفة إلى بحث إلى بعض احتياجات هذا المجتمع الذي تحتاج إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في أقرب وقت ممكن وتتلخص كالآتي أولا من الناحية العلمية والتربوية لابد من الاعتناء بما يأتي المدارس الابتدائية العامة المدارس الإسلامية إيتاء حلقات تهذيب القرآن فتح دروس التقوية للطلاب الراصدين في الامتحان النهائي في المدارس الثانوية وذلك لكي يتمكنوا من الاختبار مرة أخرى لمواصلة دروسهم ثم ثانيا من الناحية الزراعية والاقتصادية إيجاد الأدوات اللازمة واللوازم الزراعية ثانيا دفع القروض حتى للفلاحين ثالثا شراء الفاضل من المحصولات الزراعية من قبل الحكومة رابعا إيجاد عدد كاف من الخبراء الزراعيين أما الناحية الثالثة هي الناحية المهنية ففي هذه الناحية لا بد من الاعتناء بما يأتي مراكز مهنية للشباب وذلك لمحاربة البطالة والتقليل ممن يسمون بأبناء الشارع ثانيا إنشاء مراكز نسائية لتعليمهم أمر دينهم ودنياهم ثالثا فتوه الخاصة تركب الصنايع اليدوية التقليدية لرفع مستواها وتسجيل الصناع على ذلك ثم أخيرا وليس بآخر يذكرنا جميعا بهذه الأحاديث النبوية لتكون بمثابة مدراس السير ومعالم في الطريق وبأول قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ثانيا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاس لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاس لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وهذا الحديث متفق عليه وفي رواية أخرى ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش برعيته إلا ولم يموتها بنفسه لم يجد رائحة الجنة وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينسب لهم إلا لم يدخل معهم الجنة والحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به وهذا الحديث أخرجه مسلم فهو yana daga cikin abin da yake abin da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta yi fice da shi akan al'ummar yahudu akan al'ummar nasara umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummuna da isar da nasiha da kowa da kowa shugaba ko wanda yake sarakuna ko waɗanda su ne aikin sarki wannan abu ne da ya bambanta al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam da al'ummar yahudu sun sa su al'umma ce da suka rayu ba sa umarni da kyakkyawa ba sa hani daga mummuna don haka ma Allah ya la'ance su kan harshen annabi Dawud da kuma kan harshen annabi Isa dan Maryam لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu la bisa ma kanu yaf'alu makonni biyu da suka wuce mun faro fadakarwa zuwa ga waɗanda za su karɓi mulki namu a wannan nan da waɗansu ɗan kwanaki ababen kidayawa da yasa mun tabbatar da su al'amura guda hudu manya manya jigo ne rukuni ne na tabbatar shugabanci a kan na biyu yakar zalunci da nisan zalunci abu na uku Mai nisantar masu bambadanci ko masu zuga mutum a kan barna lokacin da yake kan karagar mulki na hudu takaituwa a kan abin da doka ta tabbatarwa da mutum na albashinsa da alawansu sinsi ba tare da ya yi sama da faɗi cikin kuɗin talakawa ba waɗannan su ne al'amuran guda hudu da muka ambace su mako biyu da suka wuce baya daɗi akan wannan abu na biyar da za mu kara kan wancan shi lalle lallai shugaba ya nisanci girman kai ya nisanci jijji da kai domin matsayi ko mukami wani lokaci na sa dan adam ya rinka ya sha banban da sauran jama'a kai ka ce ba durƙusawa aka aka haife shi ba aka yanke masa cibiya irin yadda aka durƙusa aka haifi kowa aka yanke masa cibiya kai ka ce saukar da shi aka yi daga sama ba masu ce sai juna biyansa sai na kudarsa ta haifar da shi ba sai ya bambanta kansa da sauran don wani mukami da ya kama don wani aro da Allah ya bashi tsawon waɗansu watanni ko shekaru da Allah zai karɓe kayansa sai girman kai ya shige shi ya rinka jin ba ya fi ƙarfin a faɗakar da shi ya fi ƙarfin a yi masa nasiha wannan girman kai da jiddi da kai siffa ce ta mutanen da ba su da rabo a lahira siffa ce ta mutanen da ba su da kima a wurin Allah ta'ala a gobe kiyama ubangiji ta'ala ce tilka ado, halin naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin lahira da kuke ji da gani aljanna da aka tanada a cikin ta an tattale ta ne gawa ga waɗanda la yuriduna uluwan fil ardi ba ta neman kafafa da girman kai a ban kasa ba sa nufatan bambanta kansa da sauran jama'a wajen jirgin isa wajen su wajen su ne lahira an tanade su ne domin masu kaskantar da kai ba masu girman kai ba Allah madaukaki ce wala tamshi fil ardi marha kar kai tafiya a ban kasa da girman kai da alfahari Allah madaukakin sarki yace wala tasair haddaka lillah ka daina kawar da kanka ga barin mutane kana musu kallon raini da kallon hallin kaji hadisi ya tabbata daga salma bin al-aqwa yake cewa manzan Allah na zaune wata rana sai wani bawan Allah ya zo ya zauna yana cin abinci mutumin nan a maimakon ya ci da hannun dama sai ya sa hannun hagu yana cikin cin abinci sai manzan Allah ya ce ci da hannunka na dama sai yake ganin dan me za a ci gyaran sa a gano kuskurensa sai yake cewa ai ba na iya ci da hannun dama ni da hagu na saba ba zan iya ba sai manzan Allah ce Allah ya lankwasar da hannun ba za ka sake yin amfani da shi ba ba abin da ya hana shi ya musanya ya yi amfani da hannun dama a madadin na hagu sai girman kai in ji sulma ibn al-akwa manzan Allah ce Allah ya lankwasar da hannun Allah mayar da shi abin da ba za ka sake yin amfani da shi ba daga nan ka bai sake ɗaga hannunsa ba ya kai shi daidai bakinsa hannun ya riga ya kai an mai da shi mai son inna sakamakon addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisin daban daga abdullahi dan mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda yake a cikin zuciyarsa akwai gogodon kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wani sahabi yake da shi sai daga cikin mu yana so ya ga ya sa tufafi masu kyau ya ga ya sa takalmi masu kyau to yanzu wannan ma duk ya shiga cikin girman kai sai manzo Allah ta inna Allah jamilun yuhibbul jamal ubangiji ta Allah yana son masu tsafta domin shi kansa jamil ba na masu tsafta abinda ake nufi da girman kai Alkibiru, kibru batrul haqq in gaskiya lokacin da tuno ba ma dan kare yaro ne faɗe ta bai isa ba ba dan wani bane ba jikan wani bane dan kare na sai ka kikar barka wannan alama ce ta girman kai na biyu zamtun na yawa mutane kallon raini da ɗaukar su ba kowan kowa bane kai kai ne ka isa dan gidan wani jikan wani annabi ya ce wannan shine girman kai duk mutumin da ya gina da siffar da baya kan gaskiya saboda yare ne wanda ya faɗa ko yana mutane kallon raini da kallon adalin kafi da ba ya san gaskiya saboda yare ne wanda ya faɗa ko yana mutane kallon raini da kallon adalin kaki tabbatar yana cikin masu girman kai wanda annabi ke cewa matukar akwai shi a cikin zuciya gurgudan kwayar zarra mutum da zai shiga aljanna ba hadisi na gaba na Abu Sa'id al-Khudri yake cewa da wuta da aljanna da suka tattauna da juna ita wuta take cewa ba wanda aka ke keɓance ni da shi waɗanda za su shiga ciki na sai aljabbarun azzaluman sarakuna azzaluman masu mulki wal mutakabbirun da masu girman kai mai jin ni na isa ko da talaka ne bai da kokobo ko da shi ake shugabanta wuta take so ne ba abutan aljanna ko sai take fi yadu afa'un nas wa masakinuhum ni kan waɗanda za su shiga ciki na da ba'un nas masu rauni cikin mutane ba su kaskantar da kai talakawan da ba su da komai su ne ma'abuta gidan aljanna ubangiji ta'ala sai ya hukunci tsakanin wuta da aljanna yace ya ke aljanna aljanna ko sai tace fi du'afa'un nas wa masakinuhum ni kan waɗanda za su yi ciki na du'afa'un nas masu rauni cikin mutane ba su kaskantar da kai talakawan da ba su da komai su ne ma'abuta gidan aljanna ubangiji ta'ala sai ya hukunci tsakanin wuta da aljanna yace ya ke aljanna rahama ta ce ke da ke nake rahama ga wanda na so ya ke wuta azaba ta ce ke da ke nake tantana azaba ga wanda na so wa kuma alayhi bil uha kowace ku sai na cika ta ke wuta sai na cika ki da ki ke aljanna sai na cika ki da ki haka Allah ce wa kuma alayhi bil uha a shahar cikin hadisin ga masu girman kai su ne kamar wanda aka halittu ta domin su abu ne da ya kamata a kula da shi lalle ne mu zanto masu kaskantar da kai lalle ne mu zanto masu tausin al'amari kaskantar da kai da tausin mu'amala da sassauta lamari siffa ce ta mummune gaba daya shugaba da wanda ake shugabanta sai dai muna kaskantar da wannan zuwa ga waɗanda suke shugabanni ba dan komai ba saboda yawanci dan adam na yin girman kai idan ya ga yana da wani mukami da ya samu na rayuwar duniya wani daga ranar da aka rantsar da shi aka ce shine gwamnan jiha daga ranar da aka rantsar da shi aka ce shine gwamnan jiha ko shugaban karamar hukuma ko aka rantsar da su ya zama dan majalisar jiha zai canza abokanai wani biyar sa na da ya nuna zuwa saboda yanzu aka karfin su shi dan majalisar abokanan sa na da wanda suka taso tun suna sojan bante ya riga ya fice su suke uku babu shi ba su zai canza kowa ya canza abokanan mu'amala ya canza abokanan shawara ya waɗanda suka isa kaga wannan wato za ka fuskantar da kai cikin lamarinsa kai wani ma canza mata yake an yi yanzu majalisa da suka canza mata a nan mata sa tun ladan noma da ya aure ka tun daga ƙauye lokacin yana talaka fitik lokacin da ya zama ɗan majalisa sai ya canja haka lokacin da ya zama shugaban karamar hukuma sai ya canja don saboda tsabagen ji da isa ba fuskantar da kai tare da shi ka sani ya dan uwa musulmi kaskantar da kai shi ake so ya zanto al'adarka saukin al'amari shi ake so ya zanto mayafinka na rufa sassan salamarinka shi ake so ya zanto gadonka ayoyin alkur'ani sun yi tarayya da juna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun karfafi juna wajen bayyana falalar da ke cikin kaskantar da kai wajen umarni da shi wajen bayyana cewa kufa ne na mummunai doriya a kan kasance wata siffa da ake son mummunai su rayu da ita su siffanta da ita shi kaskantar da kai yana gadarwa da bawa ɗaukaka a nan gidan duniya ubangiji ta ala ya ce wasu zinata al-mu'minin ka sassauta fukafukanka ga yan uwan mummuni ubangiji ta ala ya sassanta mummunai ke su a azillatin al-mu'minin kaskantar da kai suke a wurin mummunai amma a izzatin al-kafirin suna nuna jijji da kai a wurin kafirai haka mummunai suke ubangiji ala ya ce inna akramakum indallahi atqakum waɗanda suka fi kowa daraja da kima ba wai waye ya hau karagan mulkin jiha ko shugabancin kasa ko komishina ko shugaban karamar hukuma ko waye ba shi ne ya fi girman kai ba a ba shi ne ya fi daraja ko kima ba wanda ya fi daraja da kima shi ne mai tsoron Allah Allah ke fana da zaku an fusa kun karku sai na isa kai da kanka sai ka isa kyale Allah shi ne ya fi sanin waɗanda suke da takawa Allah shi ya fi sanin suwaye suka isa suwaye suka tantanta hadisi ya tabbata daga iyadu bin umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi mun wahayi yace da ni ku ka kasantar da kai ya ku mummunai har ya zanto ɗayan ku bai yi wa ɗaya alfahari ba ɗayan ku bai zalunci ɗaya ba wannan hadisi mutum ya rawaito manzo Allah ya sake faɗa cikin wani hadisi yace da ɗai abu guda uku haka suke da juna sadaka babu yadda za a yi ka rage maka yawan dukiyarka babu yadda za a yi yawan sadaka zakka ko kyauta yi ya rage yawan dukiya dan Allah ya ce wa ma an faktum min shay'in fa huwa yukhlifu irin abin da kuka ce na alkhairi sai Allah ne ya rubuta da wuri da haka ba ka rabuwa abu na biyu inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace in bawa ya zanto mai afuwa yayin da aka yi masa laifi hakan ba abin da zai kara masa sai ɗaukaka da bunƙasa a wurin ubangiji abu na uku manzo Allah ce ba wanda zai kaskantar da kansa ya mai da kansa ba kowa ba sai Allah ya dauka shi sama mu duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban shugabanni shine khatamun nabiyyin wa imamul mursalin shine yafi kowa itlaqan ka fada kan ka tsaye tare da haka zai wuce da yara suna wasan kasa a Madina yace assalamu alaikum assalamu alaikum baya hakura ya wuce har sai sun kalle su mai wajen cewa alaikum assalam sannan ya ci gaba ina ga iyayensu inda zai wuce wajen iyayensu yara kanana suna wasan kasa a madina zai zo yana cikin tafiya baiwa wanda bai ta komai ba ta tsare annabi ta kama hannunsa ta ce ina da tambaya ko fatawa yana tafiya da sauran mutane ta ja ta kwararren da ta ga dama ta tambaye shi cikin sani don ba ta sassa bai da tabbai ta gaban jama'a annabi ya tsaya har sai ya biya bukatar ta tambayarsa ya ji ba ta da komai sannan ya wuce gaba yana da gaskanta da kai sallallahu alaihi wasallam yana sai matansa hatta hidima ta cikin gida wadda ta shafe su kaɗai shara wanke-wanke sauran al'amuran da suka shafi matansa sallallahu alaihi wa sallam duk wannan na nuna mana cewa mu zanto masu kaskantar da kai wani abu da zai baka mamaki shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin hutuba sai ga wani mutum ana kiransa Abu Rifa shine Tamim ibn wasai. lokacin bai musulunta ba yana zubowa masallaci ya keta jama'a gaba daya har sai da yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ya gama hudu ba yake rajulun gharib da a yasalu an dini la yadri ma dini yace ba ko ne ni da koyi nake na zo ni tambaya game da addini na ban san addini na ba da annabi ba ka sai dakatar da hudu ba sai ya sauko da kan mimbarin juma'a ya tare shi har an kawo annabi kujera ya zauna ya sa mutum a gaba sai ce tambaye duk abin da kake so yi fatawa yi waye. yadda ji annabi gama an samu sannan ya zo ya hau kuma aka ci gaba da sallallahu alaihi wasallam shugaban shugabanni gaba da wala sana bangare da aka ba riko ka duke nan ka zanto mai girman kai ba wannan hadisi yana cikin muslim sannan abu na wato karshe karshe wato mutum ya zanto mai kana'a wadatar zuci in ba wadatar zuci ba za ka iya jike dukiyar amanar jama'a ba mutum ya zanto mai rayuwa kar ya mayar da rayuwarsa ta zanto mai tsada da yawa a nisanci gasa da juna abin da ke haifar da satar kudin jama'a shine gasa wani yayi gida suna irinsa wani yayi mota suna irinsa wani ya yi aure a gari kaza ko kasa kaza ya auro balarabiya ko wata irin senegal ko wata yan maroko ne ma suna auro wani ya auro irin kasa kaza ne ma suna yi odarka wannan ke sa sai ka kasa hakura da abin da Allah ya wadatar da kai ka shiga cikin haƙƙin jama'a da dukiyar jama'a ka ga mutum a najeriyance ya saci kuɗin da ba za a ninka masa shekarunsa sau goma ba zai iya kashe waɗannan kuɗin ba har yanzu shekarun da aka kaddara masa sittin a yi masa sittin sau goma har sai wannan shekarun sun kare ba tare da wannan ababen da ya sata sun kare ba wannan ba komai ya kawo musu wannan ba illa rashin fahimtar menene rayuwa rashin jin tsoron ubangiji jahiltar akiba makomar al'amari dukkan wanda ya san al'amari ya san cewa wadata ta hakika ita ce wadata zuci ubangiji ce inna khairal zadi taqwa mafi bitin guzuri shine taqwa da haka wanda yake kwararre ta fuskar rayuwa shine wanda babban abin da yake faɗi tashin samu larurar rayuwa abin da yake dole rayuwa in ya same nafilar rayuwa baya matsanta a kansa akai sannan kuma baya bin kowace hanya wajen tara duniya sai hanyar da shari'a ta amince da ita bugu da ƙari kuma baya taskance dukiya baya taskance dukiya ko a gida ko a daji ko a banki shi ba tare da ya amfana da ita ba ba tare da ya bari wani ya amfana da ita ba yana kokarin ciyar da dukiya cikin duk abin da ke neman da san Allah ne da gafararsa baya almubazzaranci baya kashewa sai ta hanyar da shari'a ta ce za idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana bayna zalika qawama sune waɗanda in za ciyar ba sa yin kauro game da bukatun gida ba sa yin dole akan bukatun gida wato shine ainihin almubazzaranci ko kashe abin da ba a da bukatarsa ba sa yin haka manzo Allah ke cewa wadata fa ba ita ce yawan dukiya ba walakin al gina gina nafs wadatar zuci ita ce wadata manzo Allah ke cewa qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu dukkan wanda ya shiga musulunci aka wadatar da shi da abin da zai ce sai ya sutura da matsugunin su zai zauna ko ba ƙari a kai wa qallahu Allah bima atahu kuma Allah ya wadatar da shi dan abin nan da ya ba shi shi ya ishe shi manzo Allah ce kada aflaha wanda wannan shine halin sa hakika ya rabota hakika ya rabota hakim bin hizam ya zo wurin manzo Allah yace manzo Allah a bani ina da bukata manzo Allah ya dauka ya baki ya saki shigo layi ina ba mutane ta saki bani manzo Allah ya kara baki ya sake bin wani layi ya mika hannu manzo Allah ya bashi ya murmushi ya ce haƙi dukiya da kuke ji da gani daɗi gare ta daɗi ne da ita amma abin da muke so in ce da kai dukkan wanda ya nemi dukiya ta hanyar zalama da abani abani ta hanyar da ta dace da wanda ba ta dace ba babu yadda za a yi Allah ya sa albarka a cikin dukiya dukkan wanda Allah ya koro masa dukiya sako daga Allah ba zalama ya ba ba haɗama yayi ba hanyar da su dace ya biya samu yace to irin wannan shi ake samu albarka a cikin dukiya annabi ba ku koyi kyanin su yake masa koro ba hakin bin insani su daga nan ba sai roƙon nan dan Allah komai ba har annabi bar duniya Abubakar ya zo idan aka ɗauko ƙa'iba wato rijista ta talakawa da ya kamata a tallafa musu daga aljihun gwamnati aka sa hakin bin Hizam a cikin Abubakar ya kira su ga shugaban sarkawa har ya bar duniya bai sake karban komai a wurin kowa ba wannan abin da za a bashi na haƙƙinsa dan Allah ina ga wanda fuskar jama'a ce a aljihu a hannunsa wancan nashi ne an bashi wannan fuskar jama'a ce a hannunsa manzon Allah tare da haka yace da shi babu yanda Allah ya sa maka albarka a cikin ka zama haka abin da muke kira da shugabannin mu za su karɓi mulki al'amura sun lalace da yawa a kasar nan su tsaya a natse cikin kwanciyar hankali su lura da ababen da jama'a suka bukata ba wai su ne suke so su yi ba su tuna cewa su hana idan su barci wajen yi wa talakawa aiki irin yadda suka hana idan su barci wajen neman ƙuri'in talakawan da suka zaɓe su akwai gyara mai yawan gaske amma kaɗan daga ciki gyara ta fuskan ilimi da tarbiyya wannan za a iya samun ilimi mai inganci da kuma tarbiyya ta addini mai kyau idan an kula da abubuwa kamar haka makarantu na firamare a gyara su a kula da matsayin malamai na biyu makarantu na islamiyya da da gwamnati ba su ruwa da tsaki sai kaɗan gwamnati ta yi ruwa da tsaki a cikin harkar makarantu na islamiyya na uku kakkafa abin da ake kira halakatu tafizul qur'an kamar kowane masallacin zuma a ce an ɗauki wani gawartaccen hafizin qur'ani wanda an masa jarabawa ya iya karatun qur'ani da tajwidi ya karanta ko da usulul salata na Sheikh Muhammad bin Abdul ko kitabut tauhid yana da aqida a ce karantar da yaran unguwar na a zaɓar masa ashirin ko talatin abinda ake so ya sa su haɗa shi alƙur'ani mai girma karamar hukuma za ta ba su albashi ko hukumar kula da makarantar firamare ta jiha ko makarantar ilimi ta jiha da safe yaro ya je firamare da yawa ma ana karantar da shi karatun qur'ani da usulul salasa wanda zai sa a samu mutane na a yaƙi wato ainihin ɓata garin yara ainihin ɓata garin yara na uku buɗe darussa na musamman duk yaran da suke kammala makarantun secondary a kowace shekara da wuya ka iya samun ashirin cikin ɗari sun ci jarabawa a jihar Kano ko Jigawa ko Sokoto ko Zamfara ko Katsina ko ina ne in dai arewa ne da wuya ka samu ashirin sun ci jarabawa tamanin ba su ci ba ba yadda za a yi suna nan cikin jama'a ba su da aiki yi kuma dole su tafkata abinci ke uku a yi ne sun kai shekara ta bakwai kuma dole su yi sha'awar ƙyamace ba wata aya ta Qur'ani da take sarrafa su cewa ku yi gaba ko ku yi yamma sai abin da zuciyarsu su tsara musu da haka ake samun yan daba da yanke yanke da sare sare da dukkan wani masifa da fashi da makami da sace sace babu iyaka to irin waɗannan gwamnati ya kamata da buɗe garinsa na kula da irin wannan yaran duk yaran da suke cikin da ba a tattaro su a zo a ba su koyarwa ta tsawon shekara guda a maimaita musu darasin shekarar ƙarshe cikin a tsara musu jarabawa wanda ya ci ya wuce wanda kuma sun ci an koya musu saboda dole ne ba su koya ba to sai a zo a bude musu abubuwa na koyar sana'a aikin kafinta aikin ruwan famfo gyaran mota makarai da dukkan abin da za su iya zama sun amfani kansu kuma sun amfani inda a ce sun mu kafi komai su tsaya wannan shekara uku ko hudu to za su gaba su mun gyara za a samu bayanin kasar ta da komai su kalli wannan matsalar kaɗai don kowace irin jama'a duk yadda ta ce ka samo mata kuɗi in waɗanda za a ba kuɗin su rike wawaye ne to ba za su iya amfana da wannan kuɗin ba ka sani ka ci dukiyar wawa a a musulunci kwace masa ake a rike a rinka ba su kuɗin da zai ci abinci da kuɗin da zai ga da kuɗin da zai tufafi dukiyarsa ce ya samu za a kwace a rike to ballantana kuma sai a ɗauki dukiyar jama'a a bashi wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqtuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa ta fitar noma a taimakawa manoma da taki na zamani taimakawa manoma da taki na zamani kai a nemo irin shuka da ake amfani da shi a kasashen da suka ci gaba wanda baya bukatar ba takin zamani akwai nau'ika na dangin kayan shukawa wanda baya bukatar takin zamani kaga wannan za a ajiye ne a rage dogaro da takin zamani kenan inda ko ake bukatar to a je a samu sannan a samar da rance da kananan manoma sannan kuma a taimaka duk abin da aka shuka na amfanin gona rarar da talaka yake so ya sayar karamar hukuma ko jiha ta sayi fatara a cikin su lokacin da rani ya rani hantsi da gudu da yi a fito da shi a sayar da talakawa da suke bukata ta yadda 'yan kasuwa ba za su tsawo musu ba sama da kima a duk inda aka ci gaba duniya haka ya kamata a yi dai shi talaka zai iya noma sama da abin da zai ci rarar da ya ragowa kuma yana bukatar dole a saya dan idan an saya ne zai gyara birnin gidansa zai wa aure shi ma kila ya kare mutum zai yi riga da yake zuwa juma'a da ita ko idi sai kuma wani shekarar in ba a saya ba cutar su aka yi to wajen sayan ne idan ba hukumomi ne suka saya ba yan kasuwa suka saye abin da suka saya naira hamsin in rani ya yi sai sun kai su naira ɗari da hamsin ko naira ɗari biyu to amma idan gwamnati ta saya dama ita ta jama'a ce aikin jama'a take yi idan ta saya naira hamsin ya halatta ta tribar ta zo ka sayar naira sittin ko da biyar ko saba'in kaga da za a samu wani sauki na rahusa idan mutanen mu ba su saye ba kamfanonin jiya za su soye masarar da ake duk a kasar tudun wada ko sumaila ko gargo ko rubi kasashen zaria su tafi da su can kamfanonin jiya na jos ko na lagos a je a yi tashin jiya giya mu kuma nan gurin da rasa masarar da zamu ci da haka lalle a fito da wani tsari na kulawa ta wannan fuskar sannan samar da wadatattun malaman gona waɗanda suke da kwarewa za su iya baiwa manoma shawarwari ta fuskar gona ayyukan gona yin haka zai taimaka kwarai da gaske wajen rage rashin aikin yi wajen rage talauci da ake fama da su. a ƙarshe ina tunatar da mu wannan hadisi annabi ya ce kowannen kuɗin kiwo ne kowa za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo shugaba ɗan kiwo ne za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo mutum da gidansa ɗan kiwo ne za a tambaye shi iyalinka da aka ba ka kiwo ƴaƴa mata jikoki da sauransu mace makiyaya an ba ta makiyaya ta gidanta gidan aure sai an tambaye ta yadda ta sarrafar yaya ta gudanar da rayuwarta karkashin mijinta yaron gida direba ko yaron kasuwa ko ma na ina ne sai an tambaye ta abin da aka ba su kiwo annabi ce dukkanin ku ɗan kiwo ne kuma kowa za a tambaye su abin da aka ba su kiwo hadisi na biyu manzon Allah ya ce babu wani mutum da Allah zai ba shi kiwon al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu a ranar mutuwarsa ya zanto yana da siffa ta cewa ya yi albusu ko ya yi sama da faɗi lokacin da ya gudanar da mulkinsa ba yadda za a samu wannan mutumin inji manzan Allah illa harrama Allahu alaihi aljanna ba sai sai Allah ya haramta masa shiga aljanna wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim a wata riwaya yake kai ko kashin aljanna ba zai ci ba a wata riwayar annabi yake ma min amirin ba wani sarki ba wani shugaban karamar hukuma ba gwamnan jiha ba dagaci ba wani sarki amiri da Allah zai gudanar masa gudanar da jama'a a danka masa a hannunsa sun ma la jihad lahum amma ba ya hana idan sa barci kansu ba ya tunani game da maslahar su sai shi maslahar su shi kadai wa yansahu lahum ba ya samar musu abin da zai taimaka ma rayuwar su ta addini ko ta rayuwa illa lam yadkhulnahum aljanna ba ce in an zo za a shiga da talakawan aljanna sai to a ce tsiraran garbe banda kai tsaya honorable tsaya your excellency ban da kai su ce amma kai tsaye a can gudun sai wuta kawai A duk da uku Aisha ta ce na ji da kunne na manzan Allah ya faɗa a wannan ɗakin nawa a wannan gidan nawa annabi ya ɗaga hannu sama yake Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati wanda duk aka ba su nauyin gudanar da al'ummata fashatta alaihim ya musguna musu ya gadar musu da talauci ya hana su haƙƙinsu ya jahiltar da ‘ya'yansu mazansu da matansu ya talautar da su fashatta alaihim ya Allah ka matsanta musu haka manzo Allah ke. wa mani man waliya min amri ummati wanda aka ba su gudanar da al'ummata ya ubangiji sarrafa bihi ya tausaya musu ya samar musu ruwan sha tsarkace ya samar musu hasken wutar lantarki ilimin ƴaƴansu maza da mata ya tabbatar da zaman lafiya a ƙasa ba kashe ba da makami babu barna ya hana idan ka barci wajen samar da rayuwa mai kyau annabi ce farfuk ya Allah ka ka ji tausayin sa ya Allah ka sauƙaƙa masa haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam muna maimaita wannan addu'a ta annabi ya Allah duk tsaya honorable tsaya your excellency wanda kai su su ce amma kai tsaye a can sai wuta kawai hadisi na uku Aisha take na ji da kunne na manzan Allah ya faɗa a wannan ɗakin nawa a wannan gidan nawa annabi ya daga hannu sama yace Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati wanda duk aka ba shi nauyin gudanar da al'ummata fa shakka alaihim ya mulkuna musu ya gane musu da talauci ya hana su haƙƙinsu ya jajirtar da ‘ya'yansu mazansu da matansu ya talautar da su fasikin alaihi ya Allah ka matsanta musu ce Aka mutum Allah ya ce wa mani waliya min amri ummati wanda aka ba shi gudanar da al'ummata ya ubangiji farafa biyu ya tausaya musu ya samar musu ruwan sha da ya samar musu hakkun mutum lantarki ilimin ‘ya'yansu maza da mata ya tabbatar da zaman lafiya ba ka sakaci ba fashi da makami ba mu barna ya hana idan ta barci wajen samar da rayuwa mai kyau annabi ke farfafi ya Allah ka ji tausayin sa ya Allah ka sauƙaƙa masa haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam muna maimaita wannan addu'a ta annabi ya Allah duk wanda ka dora masa nauyin gudanar da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musguna musu ya matsanta musu ya cuce su ya sace kudin su ya Allah ka mutunta mishi ya Allah ka ba shi tsoro ya Allah ka firgita shi ya Allah ka hana shi kwanciyar rai dukkan wanda ka ba shi gudanar da al'amari al'ummar annabi Muhammad ya ji tausayin ya ji kansu ya kiyaye hakkin su.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 ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم انطلاقا من ذلك وتحقيقا لذلك نتقدم مرة أخرى بإكمال ما قد بدأناه في أسبوع ما قبل الماضي من النصيحة إلى المسؤولين الذين يتسلمون قريبا مقاليد الأمور لإدارة شؤون البلاد والعباد في هذه الديار لقد سردنا فردا سريعا بعض الأمور التي يجب على المسؤولين القيام بها والمحافظة عليها إنهم أرادوا الخير لأنفسهم أولا ولمن صوت لسالههم ثانيا ذكرنا لهم أربعة أمور وهي العدل وترك الظلم والحذر من تقريب الفرار إليهم من تقريب فرار الناس إليهم والاقتصار على ما حد لهم من رواتب ومكافآت دون أن يستزيدوا من أموال الدولة شيئا بطريقة أو بأخرى ونزيد على ذلك فنقول إن مما يجب على ولاة الأمور ما يلي وهو الرقم الخامس اجتناب الكبر والإيجاب وذلك لأن من الناس من يغره مركزه ويغريه من فيتكبر ويتعالى على الناس يرى غيره ممن دون منصبه بعين الاحتقار والاستذاب ولا يقيم له وزنا فالكبر والتعالي أيها الناس فالكبر والتعالي على الآخرين والإعجاب بالناس من سمات الذين لا حظ لهم عند الله وليس لهم في الآخرة إلا النار قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرها وقال تعالى ولا تسعر خدك للناس وعن سلمة بن الأقوى أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع فقال له فقال له صلى الله عليه وسلم لا استطعت فقال سلمة بن الأقوى ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وقمت الماء وفي حديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال احتجت النار والجنة فقالت النار هي الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة هي ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما فقال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها سادسا التواضع وخفض الجناح للمؤمنين فهذه صفة المؤمنين خاصة صفة المؤمنين عامة رئيسهم ومرؤوسهم ولكن نوجه عناية المسؤولين إلى هذا ونلفت أنظارهم إليه ذلك لأن الإنسان يتعالى ويرى لنفسه الفضل على غيره بمجرد ولاية يولاها أو عرش سلطان يمتد ظهره منهم من يغير الأصدقاء والبطانة إذا بين لمنصب من المناصب منهم من يتعالى حتى على من هو أكبر منه سنا من أخي فقيه أو زميل هميم بل منهم من يتعالى حتى على والديه فيصبح هو صاحب النفوذ على أبيه وهذا أمر خطير يؤدي بالإنسان إلى عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة فليكن فليكن أيها المؤمن فليكن التواضع ديدنك الجانب دثارك وخفض الجناه رداءك ولباس التقوى ذلك خير فالآيات تضافرت والأحاديث النبوية الصحيحة توالت وتآذرت في بيان فضل التواضع والأمر به وأنه صفة المؤمنين بالإضافة إلى كونه سبب العز والرفعة قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى في صفة المؤمنين أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأذلة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم الفلائح وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يجزي أحد على أحد ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخلق إطلاقا وهو خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد القرن المحجلين مع كل ذلك كان يمر على صبيان من المدينة فيسلم عليهم كما ثبت في الصحيحين وتأخذ الأمة min imaai ahli اmadinati biyadih watdhabu bihi haysu jaءat kama rawa اlbukhariي wayakdmu ahlahu fi baytihi wayushaarikuhum salى اllahu alayhi waslama fi اlkhidmati اlmanziliya kama qalat aishatu wاlhadiisu fi sahihi اlbukhariي bal habata fi sahihi muslim an abi rifa'ata tamim bni usaydin radi allahu anhu qaal intahaytu ila rasuli اllahi salى اllahu alayhi waslama wahuwa yaktub فقلت يا رسول الله رجل غريب رجل غريب جاء يسأل عن ديني ولا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقاد عليه وجعل يؤلمني مما علمه الله عز وجل ثم أتى خطبته فأتمها إلى آخرها صلى الله عليه وسلم سابعا القناعة والأساس والاكتساب في المعيشة بعيدا عن التبذير بعيدا عن المنافسة في المسكن والمركب والملبس فالكثيرون من المسؤولين يتركون من الأموال ما لو مد لهم من أعمارهم بأضعاف أضعافها لا يستطيعون إنفاقه كله وهذا من قلة تقيهم بالحياة وعدم خوفهم من الله وجهلهم بالآقبة بالآقبة وإلا فالغنى الحقيقي هو غنى النفس فإن خير الزاد التقوى فالخير فالخبير بالدنيا هو الذي يكتفي منها بالحاجات الضرورية ولا يسعى في جمعها إلا عن طريق مشروع ولا يكدس الأموال في البنوك دون أن يستفيد منها هو أو غيره بشيء ولا ينفقها إلا في رضا الله عز وجل ونيل مغفرته ورضوانه ولا يبذرها تبذيرا قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة الأرض ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه وفي حديث آخر قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وعن حكيم بن هزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خبر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى إلى آخر الحديث بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت الحمد لله